الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته جماعة المسلمين يورانا تهدو نوات رمضان من البركة كمرانا تأكد فار التفسيري أولا مسلاتي مزيد الصحابة kuma yau rana ce ta talata to kamar da aka saba kafin mu ci gaba inda tambayoyi mukan so mu amsa tambayoyi wacce tambaya ce a hannunku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال لي لا تنبايا دنجلة دنجلة كذا القرآن القرآن mai girma yana da adabu yana da ladubba yana da ƙa'idodi yarhamukumullah da ya kamata a kiyaye domin karanta shi duk abin da ka sani yana da ladubban shi misali inda zaka je ofishin wani babba shi ba kwasa masa kofa misali da shi ladabin ta ke kiyaye ka in ka je akwai kujerar da bai kamata ka zauna a kanta ba saboda kila ajinka bai kai ba wannan misali shine ne na protocol na mutane da ladubbansu to ne dan adam yana da ka'idodin shi to littafin Allah ne fi cancanta ka ba shi aji mafi da makololuwa kuwa wannan na ba ku shimfiɗa ne kafin auta tambaya daga cikin ladubban karatun ƙur'ani ana so ka ci asuwaki a tsarkake ma ƙur'ani hanyarsa sannan in so samu ne ka fuskanci alƙibla sannan ka yi a'udhu billahi min shaitanir rajim sannan ka yi basmala yana da cikin ladabin karatun ƙur'ani kada kana yi kana katse shi in ka fara sai ka diri shi yasa ko da mutum ba karantawa yake ba waɗanda suke sa karatun ƙur'ani a lokuta da dama saboda taro ko lokacin sauka sai ya sa karatun ƙur'ani wai don jan hankalin mutane kusan gafa abin da muke yi sai ka iske kafin a jira aya sai a katse wannan baya halatta saboda rashin kwana da biyu ta yaya za ka katsa maganar mahalicci kafin ya jire ka iya katse maganar wani jagoranka shugabanka darasa ɗinka yana magana ka katse shi zai yadda yana daga cikin ladabin karatun qur'ani idan kana karanta shi ka yi kokari ka ringa fahimtar wani ayar da ke cewa shi suke kira tadabburi tadabburi Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 38 aya ta 29 yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ulul albab wa litadhakkar ulul albab littafi ne da muka saukar da shi mai albarka dan mutane su dinga yin tadabburi afala ya tadabbarun alkur'an can cikin suratu muhammad yana daga cikin ladabin karatun qur'ani ka sanya Allah kawai don shi kake yi ba wai don wani makaluki ce ka iya ko baka iya ba ciwon daga zuciyarka yana daga cikin ladabin karatun qur'ani wato kar a yi inda ake sowa ake ta hayani ake ta kaɗan daga cikin adab kenan na karatun ƙur'ani Allah ka samu dace sannan idan ana karanta shi kai da kake saurare bayan halarta kai shuru kai shuru in Allah ya ce wa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu da ansitu la'allakum turhamun in ana karatun qur'ani fastami'u lahu wa ansitu ku yi shuru da fata za a ramshe ku a cikin suratu wato al'arab ɗaya mai tun da hudu sannan kuma ma da suka ji ana karatun ƙorani da suka zo daidai wurin sai suka ce ne wai sito wa istarafu na ilaika na faron minar jini ya sami ronar ƙorani falon ma haɗaro ƙalu an sito falon ma kudi yawon lau'ila ƙaunihin mundin surafin ahkafu aya 29 kenan shuru na daga cikin ladabin karatun qur'ani ko kai ke yi ko kana sarau Allah ka samu dace na'am wani kan zo masallacin sai ya aje kur'ani a wurin da zimmar cewa wuri na ne karka zo gashi na ma na aje qur'ani wurin wani ai kana magana kan ladabin karatun ba shi kansa qur'anin ne din gurgun ya kamata a yi masa ladabi tambaya ta akan mai ladubba ne to shi qur'anin kuma laifi ne ka mai da shi mai tsare maka ba ma qur'ani wanda aka fance yaka a matsayin qur'ani yana masa gadin wuri a ɗauke qur'ani kuma a zauna wuri sai a ce da shi abin da kai bari ko na fahimta ta shi yasa hata na sha faɗa kusan ya fi sau shurin masaki cewa sanya karatun ƙur'ani a matsayin amo na kira haram mutum ya ɗauko kira'ar wani malami ya sanya a waya a matsayin ringington ko rington baya halitta, saboda dalilai biya domin da kwankwasa kofa da zuban ruwa da baba ana waya da kukan mage duk ana kiransu ne ringington to in ka sa karatun ƙur'ani shi ma dai sunan shirin yin ton kenan ka haɗa karatun ƙur'ani da kukan mage a suna ɗaya ka yi zalunci daga wannan mahanga haramun ne ka sa ƙur'ani a matsayin ɗaken eh, na biyu da wuya wanda ya sa karatun ƙur'ani a matsayin amo na kira da wuya lokacin da aka kira shi ya bari a dire a kai aya katsewa yake haka ne ko ba ka bari sai ya katse elo elo ina jin ka hello qur'anin kake katsewa mun dawo kan magana mu ta farko ke magana Allah kake katsewa ya miki kuma kila an kira ka a rana sau ɗari ka taɓa tsare ka taɓa Allah sau ɗari kenan a rana la haula wala quwwata to daga wannan mahanga haramun ne ka sa karatun qur'ani a matsayin arti ko ringin biyu kenan na uku yawanci waɗanda suka sanya wato ainihin ƙur'ani a matsayin amo na kira ko ringin town idan ana karatun tsakaninmu da Allah in aka kira su kai lokacin da in an kira su ba za ji karatun ƙur'ani ba hankalin suna kan kiran ne ko yana kan karatun ƙur'ani ne ko gaya mai wula Na na'am to ina faɗin Allah fastami'u lahu wa ku saurare shi ku shiru inanki. hankalinsa ya zama kasu to daga wannan mahanga shi ma haramun ne ka sanya karatun ƙorani a matsayin rt ko kun gane? na hudu mutum zai ya shiga ban ɗaki ya shiga ban ɗaki wurin ƙazanta kawai idan yana da wato ƙorani a matsayin amo na kira sai a kira shi ya za ka ji a ban ɗaki? Hmm? na biyar sanya karatun ƙor'ani a matsayin amo na kira ina ta maimaitawa amo na kira ko ringington mai da ƙor'ani kamar yaron ka don shi aikin ringin ton yalla bai fa ana kiran ka yana sanar da kai ne ok wato ƙur'ani shi ne sanar da kai kira da waɗanda ne guda biyar haramun ne a ɓangaren amsa tambayar ka kamar da a irin wannan yanayi إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الخطر تنزيل من رب فهذا wasu sai ka iska in ana sallah sun sanya karatun ƙur'ani a matsayin amo na kira da haka idan ana sallah sai a dinga samun kira'a da haka ba za su kashe ba saboda ƙwato sun faɗa cikin laifin da ya ko dalilin sanya wa aikun ji dalilai biyar sabon suka yi tun da aikin ku sabo kuka yi bayan Allah Allah ya mana gaba daya ba ku da ma harsashi na Qur'ani ke karantawa na biyu idan ana karatun Qur'ani shiru ake yi kuma nan liman ke karatu dan me za ka raba hankalin mu sai ka kashe wannan karatun Qur'anin ba laifi kyau don kai asalin aikin kake da laifin na tambaya ta gaba wa alaikum wa rahmatullah wanda ya tafi gratuity a da menene a fahimta ta kudin da za a dinkula a baka a lokacin da kai ban kwana da aiki haka ne ka shekara 60 a raye ko kai shekara 30 ba sani ko da biyar ba aiki sai kai mai retire to sai a dunkulo a ce to ga wannan kudin sallama shine kudin sallama shine gratuity fansho kuma za ci gaba da baka ina tsammani iya rayuwa ka da haka suke ce mutum ya samu aiki pensionable zai ke samun fensho da gratuity to tambaya kai kan kudin sallama akwai zakka farko kudin zakkan nan ya kai nisabi barin tambaye ku bana a naira nawa ne nisabin kudin mu kuna da shi a nan haruci miliyan nawa ya ce miliyan biyu ko to kun ga yadda kudin muke ci gaba da yin kasa watanni kamar uku hudu uku kai muna birnin benin city a jihar edo a wani masallaci sai na gasar rubuta watanni uku ba suka ce nisadin naira miliyan ɗaya da dubu dari takwas da yan kai in abin da suka faɗa daidai ne wata uku zuwa yau an samu ƙarin nawa ko kuna magana miliyan biyu kenan kudinmu yana tayin kasa ke haka ne Allah haɓaka kudinmu to idan wannan gratuity ɗinka da aka baka miliyan uku ne kaddara a yau to kaga miliyan uku ya kai a fidda zaka har ma da ɗoriyar miliyan ɗaya sharaɗe na farko kuɗin ya kai misali to ya kai gratuity ɗinka da ka samu yau sharaɗi na biyu ya shekara ko kuwa ai ba sharadi dai bane ai gafata malam in ka samu yau eh ya kai to amma ya kai shekara kaddara yau kudu ga watan ramadan yau hudu ne ko sai ka samu garatuci dinka naira miliyan goma a yau <clears throat> to baya za ka fidda zakka ba ka dubi hikimar musulunci da adalcin addini in har kudin ya kai shekara dindi baka taba su ka ce ne ai ko in ba ka bar kasuwar bukata za ta cinye kudin kasuwar hada-hada kudin ba zai kai labari ba amma har in ya shekara ba kuma kudin na cikin wani kejin da baka isa ka taba ba ne kana ganin su amma ka kau da kai kai mawadaci ne ban gane ko kun gane ba to in haka ne shekara za ka fi duka sai ka tara sharadi amma kana samun gratuity yau sai ka ce dama ana bina bashin naira miliyan tara da dubu ɗari tara nawa rage maka gratuity ka kaga gratuity halin halako wake maganar zakka saboda ka mai gratuity kaji bayani ya zamanto ya kai misali kuma ya shekara dindi kyam kyam su daga nan ya zama abin da muke kira zakatable amount zakatable ya kamata a fidda musu zaka in bai kabar zaka in bai kai misali arabtum kuma zaman to mallakan kai saboda baka fidda zaka daga dukiyar wani da ba kai ka mallaka ba tambaya ta gaba Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam ne tambaya akan tahur yace yana yana cikin cin tahur sai aka kira sallah kuma bai yanke ba to ai idan har ka san lokacin da kake cin su ka san lallai alfiyar ya ke to ai haramun ne ka ci gaba da cin abinci shi yasa duk musulmi yana da kyau kare kasa wani rabo kaso mai tsoka na ilimin fitowar alfiyar. ba sai ka dogara da ladanar ungoku ba ta yi kila ba shi da ma ilimin sanin lokacin shuru da kuma buzuhun alfajar harabtun da haka idan kana da yaƙini lalle alfijir ya ke to to dole haramun ne ka ci abinci domin Allah ta'ala ba haka ya ci ba wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt abu abyad min al-khayt al-fajr ku ci ku sha farin zare ya bata farin zare ga da me za ku ci amma idan ba ka da tabbas ne kai dai ka san dai alfijir ke to baka fara ci ba tabbas ke gare to ka yi amfani da asali asali shine bai ke to ba tukun sai ka samu yaqini tambaya ta gaban akwai To daga nan tambayar ta ki tsaya Eh ka soce hmm. Bayan an sha ruwa ta je ta yi shirin ya sallar magariba. Sai ta ga al'adarta. Hmm. Ba sani ba a lokacin ko kafin lokacin Baiwar Allah ce ta gamu da matsala kamar da kace iskali ta sha ruwa ko? Ta sha ruwa bisa mai a zuciyarta bisa cewa jini ya zo ko mai zuwa kana da wani ilimin to za ka menene asali a nan al'asulu bara'atu zimma asali ne babu jini kawai ka yi amfani da abin da yake waƙi to amma da ta tafi sai tafi jinin ta ɗauka lokacin yanzu ta huta amma kuma ta ɓarar da azuminta ta zauna lafiya sai in tana da wani dahil da ya tabbatar mata eh don da faɗo rana na ji alamar zuban jini kuma ya kai nan wani sana da Kuma kun fahimta kuwa amma babu wannan ne ta gan shi ta ɗauka ya zo ne kawai bayan wannan lokaci wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq tamboyin nawa kenan to akwai tambaya da take yawo cewa malam menene hukuncin shan ruwan sanyi lokacin sahur afan lokacin buɗe baki Jijo a wannan tambaya ta fi kama da tambaya irin ta likitanci ba ta addini kai tsaye kun fance ni to da haka na tuntuɓi ɗaya daga cikin likitocinmu kuma gashi nan alauce na ce ka binciko mana menene matsayi ko yaya hali na idan mutum ya azumi kayan ciki ya takura sannan ka kora ruwan ta wasu ruwan kankara suke sha bayanin da masana suka bayar shi zai ba mu harsashin gaya maka hukunci a shari'ance zan ba da garba shugaban asibitin al'american center da ke nan kundila ya ba mu amsa allah ta a dace ko in ce hanyar maiduguri ba kundila ba بالله من الشيطان الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله wannan tambayar da aka yi dangane da shan ruwa musamman ba ruwan sanyi a lokacin shan ruwa abu ne da bincike nuna cewa gaskiya akwai illa illolin ma suna can dama amma sai masu kai tare lokaci a na farko dai ruwan sanyi idan har an sha abu ne da ke faruwa magudanar jini da ke cikin jikin mutum sai su dakura sai ka ga ciwon ciki a daga babu sukuni wajen narkar da abinci da za kenan za ga mutum ya tashi ya je an yi kiran tsarnar isha ko tarawi ya zata da kowa kullum yana abin kamar ya sa hannu ya amayo da abin ke cikin cikin da zai samu sauki don haka shan ruwan sanyi musamman ba a lokacin shan ruwa ba su ne da hankali ya yarda da shi ba mana wajen likitanci don haka sun ba da shawarar da ɗan dama na daidai da ke kawo abin shan ruwa wanda wanda ke abin nan ya kawo da kishi za a ga cewa duk lokacin da ya samu ruwa ya fi son ya samu ruwan sanyi amma abin da ya fi shi ne samu ruwa daidai zafin da kai ga abin da ya wuce zafin aiki ko jikin mutum ma, ko kuma ya yi kokari a sami ‘ya'yan itatuwa ko a ganyen salad duk suna ɗauke da ruwa wanda za a kai. asali ma dai ishu din yakan faru ne tun daga lokacin da aka fara mafi yawan mutane za a ga wani lokaci kan fara da shan shayi ko kuma kofi wayannan shayi da kofi suna ɗauki da sinadari wanda ake kira kafin wanda shi yakan taimaka wajen yawan kokari wajen ɗan adam tsari ba shi kaɗai ba ne akwai sinadarin da ke jikin ɗan adam wanda ake kira sodium za a ga sa tsari. idan ba je ko ina ba musamman ma wannan yanayin da suke ciki na zafi za a ga mutane su fara fama da ciwon kai kasala har wani lokaci ma in abin ya kai ga ban misali haka na hazaka ga wasu har suna iya faruwa su ba da haka cikin shawarar da aka baya musulunci ta zo a banin ya zo da na tun da fara shi ne mutum ya samu ko ruwan sanyi ya watsa da jiki wannan ya yakan taimaka wajen sanyaya jiki ya rage zafin abin da vibration da mutum ke abin nan da sama da shi don haka an ba da shawara idan mutum zai tafi ko lokacin shan ruwa ya nemi ‘ya'yan itatuwa musamman ma kankana wanda ake gani dan ah, kashi casa'in bisa ɗari na kankana ruwa ne kuma idan har aka na aka hada shi ko kuwa ka sha shi insha Allah zai taimaka wajen harkar abin nan fushi amma idan mutum ta ce za ta abin nan za ka yi tafiyar da harkokin kwantar da kishinka wajen shan ruwan sanyi za a ga ka yi ta sha ka yi ta sha ka yi ta sha har ciki ya tafi rasa inda za ka sa والنمس إلا في قصة جديد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن قولي قولي دكتور قربة لوقت النم بيانيت اللي كتنشي كما قارواتي ببقى ليمو وعني اشي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم مثل انت يا بدي تخصصي keɓewa da mutum yake da shi specialization to tun da haka ne kuwa to sai mu ga mai musulunci ce kiwon lafiya kare lafiya ko ba haka ba kenan muna ba da shawara bisa yadda muka ji a nisanci shan ruwan sanyi musamman waɗanda suke sa ruwa a kankara har ya zamanto ya kankara kamar dutse musamman samari masu kwanji a jika ga ana tauna kankara ya nuna maka kwanci kenan wannan kuskure ne kamar da ka saboda yau da gobe ta ki wasa so a yi aiki da abin da muka shawarwari Allah kuma ya dace da mu amso shi kenan guda biyar Allah ya wafaka mu kafin mu je ga ayar mu ta gaba aya mai lamba nawa arba'in da nawa uku to ina son mu koma kan ah, aya ta arba'in da ɗaya Muƙari shari akan kalmar umma wace aya ce fa kaifa ina ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida aya mai 41 a cikin suratu an kalmar umma yana daga cikin tsarin mu a tafsiri kalma in tazo mu zagaye ƙur'ani mu ga a wani yanayi ta zo kuma me alakata da wannan wurin kusan na sha irin wannan kalmar umma murga mu ce tun jiya takan zo tana da fassara ɗaiɗai har guda tara kuma wannan shi ɓangaren ilimin tafsiri ne kai tsaye kalmar umma umma ta kan zuka idan ka ce al'umma me kake nufi jama'a to a ƙur'ani al'umma kan zo amana guda tara kuma kowace daban da wanda kake nufi kalmar al'umma ta kan zo a ƙur'ani da fatan an gane ko amma tana nufin gungun mutane kawai usbatun usba misali Allah ta'ala ya faɗa yana cewa kazalika ja'alnakum la wato a tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat ma ai tilka usbatun gungun jama'a ne sun riga sun wuce zaka samu wannan ma'anar umma a wuri na farko wannan kuma aya zaka same ta cikin bakara wato aya mai lamba 134 bayan kafin nan ma wa min zurriyyatina ummatan muslima suka ce ana nufin usba ya ubangiji a samar da gungun mutane cikin jama'a amma umma Allah ya fi a cikin bakara aya 128 aikin na biyu kalmar umma ta kan zo a qur'ani kuma ana nufin milla addini ake nufi misali kana nasu ummatan wahida ai kano ala millatin wahida suka ce umma Allah ya fada amma yana nufin addini ne cikin bakara aya mai san da goma sha uku haka kuma Allah ta'ala ya fada inda kalmar umma ta zo amma ana nufin addini a sura mai lamba 23 aya mai lamba 52 da sura 21 aya mai lamba 92 misali ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida hadhihi millatukum illallah a cikin suratu al-mu'minun kuma yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun nan ana nufin addini ne milla ake nufi wuri na nawa kenan na nawa kenan ya jama'a wuri na uku umma kan zo a ƙur'ani amma ana nufin tsawon lokaci Allah kira shi umma misali Allah na ce wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'adudatin haka ne ina za mu jinkirta mu kafirai azaba zuwa wata umma ana nufin lokaci mai tsayi amma umma Allah ta'ala ce cikin suratu hudin aya ta takwas haka kuma cikin suratu yusuf aya mai lamba 45 Allah ce wadda ka a da ummati sai wannan mutumin da ya jefa da sarki a sai ya tuna amma ba da ummatin karka ce bayan al'umma ake nemi la bayan tsawon lokaci sannan sai tuna amma umma ta Allah sai ce ina fata kun gane ko umma kan zo a mataki na hudu a Qur'ani a ilimin tafsiri ana nufin mutane ba gungu ba wata jama'a ka dauman misali an ta kona ummatun hiya arba min umma dan an ya kona qaumun arba min qaumikiya cikin suratul nahl aya mai lamba 92 umma takan zo a ƙur'ani a fassara ta da ana nufin wani mutum jagora abun koyi misali Allah ya faɗa a sura mai lamba 16 aya 120 yace inna ibrahima kana ummatan qantillah ibrahim ya kasance al'umma al'umma abinda ake nufi abun koyi amma ga shi kuma umma ya kira shi misali yi rajulun yuqtada bihi arabtum kalmar umma kan zo a mataki na shida ana nufin al'ummomin da suka riga suka shuɗe sun tafi Allah ce wali kulli ummatin rasul ay kulli al khaliya rasul cikin suratu yunus aya mai lamba 47 al'umma kan zo a ƙur'ani ana nufin ummatu muhammadin rasulullah mu kenan misali kuntum khaira ummatin ku ne wasu alkhairin al'umma ana nufin ulma ana nufin musulmi mu kenan Allah ka ba mu wannan darajar a cikin suratu ala imran aya goma a mataki na takwas umma kan zo ana nufin kafare ne kawai بذلك ka أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم سورة الرعد kenan aya mai lamba ثلاثين haka muka aiko ka ya manzan Allah cikin wata al'umma a wanda sauran al'umma sun riga sun wuce kafin su suka ce ana nufin kafiran a ne a lokacin arabtum a kewaye na kalmar umma kan zo amma ana nufin halitta gashi kuma umma Allah ta'ala ce misali wa mamin dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bidana illa umamun an talukum ba za ka taɓa samun wata dabba a ban ƙasa ko tsuntsu da ke fiffikawa ba face su ma wasu halittu ne da suka wuce kafin ku za ka samu wannan wato a cikin suratu al'an'am aya mai lamba 38 yana daga cikin tsarin da na kan bi shi daga littafin alman dama gani alwujuhu wal sai dauki kalma daya a duniyar tafsiri ce to wannan kalma da ka fassara ka yi kalan alwujuhu kaza ina za ka kai ina za ka kai kamar na sha baku misali na ba shi shawara ya nemo maganin shawara ku duba da kyau kalmar shawara ta zo aure nawa rubutun da bambanci ne s-h-a-w-r-a to amma shawarar farko nasiha shawara ta biyu ciwo cikin bin wane kake so ta farko mana to amma kalma ɗaya ce na ba shi shawara ya nemo maganin shawara kun gane ko? wannan shi ne alwujuhu wal mabai wannan na mai da baya kaɗan ne saboda faɗaɗa wannan sai mu je ga karatunmu wato ainihin wa iyakun ayata arba'in da biyu da biyu ne ko da uku ne? ikra ya kare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الله تبارك وتعالى جل جلاله هو يقدر مثالي a cikin wannan aya mai lamba uku a cikin surata ta suratun nisa Allah ya ginda mana dokoki ya bamu ikon kiyaye su yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani nan Allah ya kira ka da suna mafi daraja bai kira mu da sunan kabilar mu ba ko kafar mu ko jihar mu lalala duk wannan ba shi da wata fa'ida in dai ba a da imani kuma ya ce wala ta mutum na illa wa antum kar ku yadda ku mutu sai in kuna musulmi bai ce wala ta mutunna illa wa antum hausawiyun fullaniyun lalalalala illa wa antum muslimun arabtum ya ku waɗanda suka yi imani la taqrabu salata kada ku kusaci sallah ko kada ku kusanci sallah hmm? wa an antum sukara hada hal ay halu kaunikum alwaw haliya alhali kuna cikin hali na maye kaga giya wannan aya na daga cikin farko-farkon ayoyin da suka sako a farko-farkon musulunci lokacin ba a haramta giya ba sai a shata aje a yi sallah to ba a hana su sha ba tashi ɗaya saboda sabo turkin wawa ko waye ce azizun alaina tarku ma na ta'awwalu yana mana wahala barin abin da muka saba azizun alaina tarku ma na ta'awwalu to sai qur'ani yayi abinda suke kira al-uslubu tadriji litashri' uslubi na yin sannu sannu har imani ya zauna Ka san daga cikin ayoyin da suka zo Allah ya ce kar ku kusaci ainihin sallah bayan kuna da maye kenan ba ce da su kar ku sha ba tukun a lokacin ba a ce kar a sha ba kai tsaye in in kun sha to lokacin da kuke cikin tambayi kada ku kusaci sallah daga baya kuma aya ta sauko gidigar kala haram sai na umar ya ubangiji ka saukan mana da aya warkan kan giya kuma aka saukar a ƙarshe Allah ce fa'al antum muntahu kun na suka ce bala intihai kenan a nuna mana komai da tadriji kuma wannan za mu sami uslubi na karantarwa ba ka zuwa ƙauye da mutane ba su san tauhidi da kaza kaza ka fara magana wani kafiri ne wani bai gane kare fara musu a hankali mana hmm? fara a hankali ka je ne ba san menene lahalari ba ba su san nahu ba ka dinga zurga gurin sai kana musu li'irabi ba mahallin ba ne mutane ka yi a hankali a hankali na taɓa gaya muku mun taɓa zuwa wani kawai cikin ƙauyukan mu a nan kano da ba. sai mutane suka ce ai waɗannan yaran fa ai ɗan shi'a ne wai mu ne ɗan shi'a sai suka ce ai yan shiya ka tsalle su suna ɗora hannu a kirni kaga ba su zama shiya ba kenan ina suke da ilimi saboda haka kauyawa mu kuma mun je muna son mu yi wa'azi a fahimce mu ne to kuma gashi an yi mana jifa da mummuna abu sai na ce da samarin da mutum tun da dai an ce suna ɗora hannu kowa ya saki hannun shi kuma yi laifi babun babunka da yara 'yan komaji a kan makalla mu bar suna ce wata sunan zamani haji wata sunan da ne da ta duka saki hannun da muka saki sai haka ɗan kuma yi magani aka ce ashe ba su gune ba shi dukuna musu karya kun ce su ne duk hannun sa suke ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kun gane ko haka shekara kamar goma mun tashi daga port harcourt zuwa high sea wani garin wani sarki cikin sarakunan ainihin kabilar ijo amana yambo duka duka za ka hau jirgin nan mai musifar gudu mai suna flying boat muka je fadar shi ba sarake ne mun samu labari ya mutu tun wajejen dubu biyu da kusan ina jin goma ne ya mana mara ba ya ce ainihin masoyin musulmi ne ba sarake ne amma kafirin don ya nuna mana yana hulɗa da musulmi sai ya ɗauko mana takarda ko in ce littafi ga sa hannun mai martaba sarkin zazo shau riga yi allah ji kai shi is my friend haka musu kiki kike suna ga ɗaya daga cikin iyayen sarakunan mu sun masu jiya kuna kwantar da hankali ina maraba da ku kuma ina so ku yi sallar da kuke yi a fada a wannan fadin da kuke so ku yi sallah kuma fadin take da gumaka kuma shi shi an za a yi sallah ya ce to aiki ya gama yau nan ma 'yan wasu ka ce gaskiya malam ba sami wani ce gungi kuka bauta fa'ina ma tuwon lufafan ma ba ku jiki wadda awa ne ku yi sallar gunkin kuna hararanta ga ce ku kula abin don na wallahi hikima kwarai da gaske zama tsara mana ita kuka bautawa muka yi sallar musarkin kuma da kallon mu ƙarshe sai ce na ba su kwato fili su gina masallaci a wurin Allah amana yambo na ba kana ke muka je muka kwato fili to kaga da mun ce kai ka faran malla ka za ka za ka ba wa ina nake mu daina komaji mu daina kokarin kashe sauro da bindiga da Allah نعم نعم ذاك قال لي قبل ما انا وصلت نعم صوروا حكمة أخي الكريم لكل مقام مقال ولكل مقام مقام لكل زمان الرجال ولكل رجال زمان عرفتم؟ تونن نتبتر منك هذا منك آية مكبر fadansa wanda daga ni ne da samu mai martaba sarkin zazzau a lokacin Allah ji kanshi nace ga abin da ya faru abin da muke cewa irin wannan misali suna nan da yawa na hikima haka mun taɓa samun maguza da suka ce za su yi sallah amma su ba za su bar giya ba su abin da ke ba su wahala muka ce kuci gaba da shan kayan da in dai kuna sallan za ku bar haka ne ina da misali da yawa irin wannan wabil misal ya tafiƙul makal ta hanyar buga misali abinda kake so ka fara aiki bai na ƙarƙashin wannan aya shi kuma wannan wani yaro ne a garin oromi a jihar edo ta garin ishan ya zo same ne ce malam yarinya ce zan aure ta amma iyayen sun ce mun yadda ta musulunta amma kafin ta musulunta sai ka kawo mana katan katan dingiya giya na mance ko nawa ce ta zai sai musulunci amma kan haka ba mu giya shi ne bright price a al'adarsu shi ne kamar sadaki a wurinsu to shi ne zo tambaye ni ya ba da giya ta musulunta ko ya hana giyar ta ci gaba da zama a kafirci ku ba na amsa ku Ku ce a ba da giya kun faɗa yau ai ba halatta ka muka yi ba mun yi da haramun ce giya innamal khamr wal maisir har zuwa karshe haramun ne ko to amma ai magana kake irtikabu akhaffi dararain menene wajibi idan ga matsala babba ga karamar matsala in zaka iya tun kuɗi babbar matsala da karama ka yi mana zaman ta a kafirci ne babbar matsala shan giyanta eh matsala don haramun ne amma karar matsala inda za ka kamanta ba ka bane da aka suke to idza ta'arada al-aham wal muhim kadimu lil aham idan muhimmi da mafi muhimmanci suka haɗu ka ɗauki mafi muhimmanci ta musulunta ya ce je ka ba su giyar wata ran za su batta idan ta musulunta musulunta amma giya haramun ce halatta ta kafirci ne amma an sami abubuwa ne guda biyu suka haɗu to kar ka zo ka ce za ka yi komaji ka ce kai sai la hikima da tartibi hikimar alaƙar waɗannan misalai da wannan aya na fata an gane ko kar ku kusaci sallah wa antum sukara kaga ba ta kafa shagiyar in kun sha to kar ku zo sallah ɗaya daga cikin matakan haramta ta har daga ƙarshe aka ce haramun ne kuma kuma daga nan har kiyama ta tsaya haramun ne shan giya hatta ta alamu ma taqulun har sai kun san me kuke faɗi saboda ita giya a matsayinta na ɗaya daga cikin wato ƙwayoyi wata hukumar binciken haɗarin ƙwaya da ke jihar america a maryland ta wallafa wani rahoto mai ban tsoro inda take bayanin illar ƙwaya wajen cutar da jini da zuciya takan haifar da hatta mugun palpation a zuci har ma takan haifar da bugun zuciya to giya ita ce uwar gaba wajen kwaya ai ko ba ka wajen takan cire hankali takan raba mutum da fahimtar abin da ake kira damir a rayuwa takan mai da mutum kaskantacce to haka kuma duk wata kwaya da ake sha ba karamin bala'i ba ya mu da kuka samu jarrabawar shaye-shaye mu ji tsoron Allah shaye-shaye da kwaya kan mai da mutum ƙazami ko shakka ba fa kalli biyaro dan kwaya za ka iska wani irin gaga kaza ne kwakwalwarsa takan buga ba zai iya taɓuka komai a duniyar karatu da ilimi ba mutuncin sun kuma ya zube don ba wanda zai ɗauki essay ya aura maka ita kana ɗan ƙwaya ɗin karatu ba ka iya yin komai to akwai yiwuwar iyaye ka raina su ita kanta sallah ba za ta sa don ba ka da tsarki to sannan ba ka da mutunci to shi ne har suke faɗa a wancan rahoto na jihar maryland cewa kashi ko 80 ne cikin na rigimar abinda suke kira wai domestic conflict rigima a gida miji da kima suka ce giya ce da kwaya su ke na iyayen ci gaba kuma suka ce kashi wajen saba'in ko na wani namanci dan da daɗewa ne na masu zuwa gidan kurkuku a amerika yanzu yan kwaya ne kuma ni na gani a gidan kurkuku a birnin huntington a jihar pennsylvania 2017 aka tara min su a watan ramadan in birnin philadelphia wanda ta rike wallahi ya aiki marijuana marijuana kusan ba na rike ni na shan kwaya ne shi ne kawai na ɗin sa wuka na gama wanda rayuwar wasu misali kuma wallahi da suka shiga ko kuma sai suka gyaru suka koyi addini abin zai baka mamaki amma abin da nake cewa kashi ne tsoka kwaya ce ta kai su yanzu ga shi kwayan nan ta shigo mana kanin nan kuna tsammanin yawan sace-sacen waya duk ba tasirin kwaya ba ai musiba ce akwai ƙabilun da suke sha'awar su sun bata ƙwaƙwalen ƴaƴanmu da kwayan ko kun san su ai suna nan suna yi na je kifi can jihar nasarawa don da azumin nan suke gaya min za ka ga mutanen nan wasu su inyamurai ne wasu su duk sun cika garin suke cewa da shaguna na ƙwaya kuma abin yana damun su Ka haka mu anan tana hikimar shigo da wannan suna Allah ta'ala ya ambaci giya ita ce hamar uwar ne sai ka iske wasu sun sun buɗe shaguna a unguwar musulmi a ƙauyuka ka ɗauka abin kirki ne idan sun sai da kwaya mai kyau kashe ɗaya yawancin sauran kwaya ne ta kwa na 'ya'yan musulmi kuma waɗanda ke taimakawa mu ne inda hukuma za ta ɗau mataki ta magance irin waɗannan illar misali ko da anan sabon gari mutanen mu za su ba goyon baya ba mu ne masu laifin mu saboda duk wanda ya samu daman yi dama aka ba shi sai bango ya tsage kadan gari ka samu shi shi ka gasu sun buɗe shagon sai da kwaya kaga muna layi da safe saboda samun bulis ba ku sani shagon kwayan hadari na fata an gane ko magana ki da magana wata ran zan tafi gana a nm2 nm1 a lagos sai ga wani yaro ma'aikacin ndla ya san ne ya zo da shi ne wato hukumar fada da kwayoyi kan ko ndla sai shi malam wannan aiki na ga halin da muka samu kanmu na ce kamar ya ya ce a nan na kama mutumin da zai hau jirgi da cocaine na kama shi na kai shi gaba amma malam abin mamaki sati na kiyoyi sai ga wannan mutumin ya zo ya hau jirgi ya wuce yake ce da ne oga na me where you catch last week the broker na me where you catch last week ni ne ka kama satin da wuce ne ne oga yace to malamin zan yi da shi shi in ana son ai fada da rigimar sai an hada kai a daina son zuciya a kawar da cin hanci da banna da sauransu Na wani mai bincike yana bayanin abin da ya sa wai a Najeriya ba a tsawon rai longevity yace yan Najeriya yawanci ba ka wuce shekara 50 da nace a bakin ka ba mata suna shekara 63 su mutu sai ce daga cikin abin da ke jawo ba a samun tsawon rai a rayuwa wai daga ciki akwai shan kwaya kuma da cin hanci da corruption nake da dama dama wannan ne wannan lacca a abuja na ce kai wannan magana ne a garin mu kano akwai unguwar da na je a sharaɗa fatin da ya wuce kafin da zonan garin naku na je ta'aziyar wani dattijo ɗan shi ya ce malam shekaran sa yau ɗari da talatin sai na kuka samu alƙalamin cewa ba a kai shekara hamsin da biyar amma dai abinda yake cewa daga cikin illar shaye-shaye na tasiri wajen kashe mutane ai abinda ake nufi domin in mutum a kwakwalwa ta buga baya aiki ko da yana da rai mutu mutacce ne sun da ba shi da productivity ba shi da intajil amali la ta karbu salat mu kuma kan ayar kar ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye ai maye Allah ce hatta ta'lamu ma taqulun sai kun san me kuke faɗi ɗaya kenan wala junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu haka kuma <clears throat> kar ku shiga masallaci kuna cikin janaba illa abiri sabilin ai illa an takunu mujtazi tariq sai dai idan masallacin sai an keta ciki a wuce sai dai in wucewa za ku yi me wannan ke nuna maka kenan idan mutum ya zo ba hanyar da za a bi sai ya bi ta cikin masallaci ya wuce yana da janaba ya halatta ya amma inda masallaci ke da tsari ba wajen mutuwa ba ne kama za ka tinka wannan wurin amma in ta kama haramun ne mutum mai janaba ya zauna cikin masallaci sai dai idan wucewa zai yi shi ne ma'anar ayar illa adiri sabilin sai idan za ku gitta ne ku wuce hatta ta silu sai kun wanka tukun wanka daga ne daga janaba annu kan yi alwala wajen wankan janaba don musulmin da ake wankan janaba ya kan yi alwala kuma in yi alwala kafin ya wanke bangaren jiki sai ya shigar da kafa malamai sun yi sabani suka ce a'a in ya zo wanke kafa a jinkirta wanke kafa sai karshe mutum ya ce yin take za a haɗa su sannan sai ka sa hannun ka, farko sai ka wanke hannu tukushi ne na sannan ka yi alwala sannan ka sa ruwa ka sa a cikin usul sha'a ka tsatsa da gashin kanka to dole ka hango wannan larabawa suna da gashin kai mai wace sabanin mu misali to sai mu kamanta haka sannan sai ka fara ruwa bangaren ka na da bangaren hagu sannan ka game dijiki da ruwa in kai wannan wankan ma ya tabbata kuma wannan shi zaka kamanta ma ya gawa in ya mutu arabtum saboda haka sai in kun yi wanka tukun wa in kuntum marda in ku kun kasance ba ku da lafiya au hadha wuyar. imma haza wa imma haza in kun kasance ba ku da lafiya au ala safarin ko kuna cikin hali na tafiya au ja ahadu minkum al-ghaib ko ɗayan ku ya fito daga ba haya an gane ko au lamastumun nisa ko kun kwanta da ku shine mastum kuma falam tajidu ma'a ba ku samu ruwan da za ku yi wanka ba to menene abin yi fatayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama ku tunkari fuskar kafa shine sa'idan kenan ƙasar taimama ba ruwanka da cewa to ai a ƙasan ana ta ba haya sai mu ce ba ruwanmu da ba fuskar ƙasa ce abin lura idan fuskar kasar akwai najasa ƙarƙashin na da tsarki ba ta halatta yi ana la'akari da fuskar kasa magana ko kun gane so da ka Allah ce ku tinkari fuskar kasa shine ka ba? domin sa'idan ma sa'ida ala wajhi al amma ba za ka yi taimama ba da wannan jigo na masallaci gashi kun gan shi? ka iya taimama da su ku ban dalili suka ce domin aikin ɗan adam ya canza samun fuskar babu da rai a jiki rafto haka ba ka ɗaukan dutse ka ce da shi za ka yi tun da ba rai ba ba kasa a fuskar amma fuskar ƙasa in akwai kirikiri akwai ciyawa za ka yi don sa'idu na fata kun fahimta ko ana la'akari da fuskar ƙasa wanda sana'ar ɗan adam ba ta canza ba fuskar ƙasa ce amma an sa tiles aikin ɗan adam ya canza shi an sa siminti to ko zamanin kakanninmu a ba to an sa makuba to inda kun tuna makuba yau hmm? kaga ba araftum saboda Allah ta'ala ke cewa ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan ku tunkari fuskar ƙasa tsayiban mai tsarki me za ku yi famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aydikum da hannayenku inna Allah tabbas Allah kana ya tabbata afuwan mai yawan afuwa ne Allah kai mana afuwa kuma kun sani ya tabbata a hadisi idan goman karshe zo za mu ke cewa me Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa tabu Allah kai mu lokaci Allah mai yawan afuwa ne Allah kai mana afuwa gafuran mai yawan gafara ne ka karanta aya ta gaba hana lokacin rai to shi kenan ubangiji ka azurta mu karatun ƙwarar da ya kamata ya Allah barakallahu wa lafiyar Allah ka samu dace game da dace sannan akwai ɗan uwanmu alhaji fahiru ah,